Hausawa Top TV tashar al'umma. Hakan ya sa yake da muhimmancin gaske ga mata masu juna biyu su kula da lafiyarsu da ta jariran da suke dauke da su. Sai dai a yayin goyon ciki mata na haɗuwa da matsaloli daban-daban wasu masu sauƙi wasu kuma masu tsanani. Cikin matsalolin da wasu matan kan samu a yayin goyon ciki shine na ciwon baya. Sai dai a cewar masana kiwon lafiya ciwon baya ba ma ga mata masu juna biyu kaɗai ba abu ne da ke dama mutane da dama kuma yawanci akan samu sauƙi bayan wasu 'yan makonni ko da yake ga wasu a wasu lokutan yakan sake dawowa to a bangaren mata masu juna biyun wannan matsala ta ciwon baya tana daman da dama daga cikinsu in ji hukumar lafiya ta birtaniya nhs hukumar ta yi karin bayani da cewa akwai wata jijiya da ke haɗe da ƙashi a jikin mutum ta kan yi taushi kuma ta miƙe don shirya jikin mace domin yin naƙuda hakan ya samu haɗar ƙashin baya da ƙashin kwankwaso ya ɗame yanayin da ke haifar da ciwon baya inda hukumar ta ce mata da dama sukan ji ciwo a bayansu ko kuma su samu ciwon baya a lokacin da suke da juna biyu wannan abu ne da aka saba gani amma ta ce duk da haka idan mace ta samu ciwon baya a lokacin da take da watanni hudu zuwa tara to ya kamata ta je ta ga likita ko kuma idan ta samu zazzabi kuma tana zubar da jini daga gabanta sannan tana jin zafi idan tana fitsari zuwa asibiti shi ya kamace ta idan hakan ta faru haka kuma hukumar ta ce idan mace mai juna biyu tana jin zafi a ƙarƙashin ƙashin haƙarƙarinta shi ma ya dace ta je ta ga likita sai dai hukumar ta jero wasu shawarwari waɗanda ta ce za su iya taimakawa mai juna biyu da samu sauƙin ciwon baya wasu daga cikin waɗannan shawarwari sun haɗa da kiyaye ɗaukar abu mai nauyi da samun hutu isasshe musamman ma idan ciki ya fara tsufa da samu a yi miki tausa ko wanka da ruwan ɗumi sannan yana da kyau mace mai juna biyu idan tana zaune da dinga miƙar da bayanta idan kuma za ta ɗauki kaya ta raba su gida biyu ta ɗauke su da hannayenta biyu ta yadda nauyin ba zai rinjaye ta ta ɓangare guda ba. haka kuma idan za ta juya to kada ta murɗa jikinta kaɗai ba tare da ta ɗaga kafa ba hakan zai kare ta daga murɗa gashin bayanta hukumar ta nhs ta kuma bayar da bayanai dalla-dalla kan wani nau'in motsa jiki da ta ce yana taimakawa wajen rage ciwon baya ga mata masu juna biyu masana a fannin kiwon lafiya na jaddada muhimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu yin awo kan ba matan damar samun bayanan da za su taimaka musu yayin goyon ciki da ma bayan haihuwa bugu da ƙari a lokacin awo akan iya gano wata matsala kuma a yi maganin ta tun ba ta yi kamari ba to idan muka bar ingila muka tafi najeriya a wannan gabar ne za mu je ga wata ƙwararriyar likitar mata wadda ke aiki da jami'ar yusuf mai ta masile da aka sani da jami'ar North-West da ke jihar kano a arewacin ƙasar kuma ta dandalin sada zumunta na whatsapp na tuntubi Dr. Iman Usman Haruna kan maudu'in da muke tattaunawa inda ta yi ƙarin bayani kamar haka. Shi asali um, ciwon baya da mai ciki wani abu ne da yake faruwa kamar ciwo ne da take fuskanta saboda yanayin canje-canje da take fuskanta. Shi kuma asali um, za ta ga kamar yawanci mata suna yawan zuwa clinic haka um, sittin zuwa saba'in da mata bisa ɗari suna iya zuwa ga kwamfin wato shi ciwon bayan nan ba asali za a iya cewa ciwon baya ne wanda yake tasowa daga wato kashin nan na spinal cord wato rib na goma sha biyu wannan kashin haƙarƙarar har zuwa kashin gaba wato pelvic sympathy nan ta baya ta wajen saman wajen inda kamar kutok suke. Wurin kwakwaso kenan? Yawanci kamar daga ƙarƙashin haɗin ƙari zuwa kamar kwankwaso. Eh, shin likita me ke janyo ciwon baya ga mace mai juna biyu? Wato abubuwan da za su iya um, kawo mace da take da ɗauke da juna biyu ta samu ciwon baya saboda yanayin canje-canjen da ta fuskanta take fuskanta in tana da ciki na farko za ta ƙara nauyi nauyin ta akalla a ƙasar masu ciki suna ƙara nauyi wajen kilo um, sha ɗaya zuwa goma sha biyar ko fan ashirin da biyar haka zuwa fan talatin sannan yanayin yadda take tsayawa ma yana canjawa saboda nauyin nan wato posture dinta yana iya canjawa saboda kin ga in tana canjawa wato ba ta iya tsayawa kenan a kan dunduniyanta wato abin da muke kira center of gravity dinta yana canjawa duk waɗannan suna ƙara mata ciwon baya sannan kuma mace tana da ciki tana sakan wani sinadari da ake kiran shi to relaxin shi relaxin din nan yana yana irin sa jijiyoyi da suke rike baya haka su saki wannan saki wanda suke yi shi ma kamar misali yana yana kara wa mace ciwon bayan nan da take sannan kuma to wasu kamar in suna da juna biyu suna dan fuskantar irin damuwa haka Eh, sai shiga wannan damuwan ya sa su san shiga wasu irin stress haka shi kan shi wannan stress din yana jawo tension haka a mazalin baya wanda yake ƙara buɗa su wanda kuma yana sa su su shiga kamar abin da nake kira spasm to wannan abin zai iya jawo su ma dai ya ja musu wannan matsalolin to wannan ciwon bayan yana samuwa ne da a kowane lokaci da mace take dauke da juna biyu amma kin ga an fi samun shi kamar a ce in mace ta kai sati ashirin zuwa ashirin da takwas wannan ciwon baya za ki ga farawa ne wajen sati goma sha takwas amma ya fi tsanani kamar tsakanin sati ashirin zuwa ashirin da takwas to kin ga a cikin ciki za a iya cewa kowane lokaci mace za ta iya fuskantar wannan ciwon baya kuma zai iya kasancewa fitar bai dame ta ba tana iya yin wasu harkokin gabanta amma wasu kuma yakan yi tsanani da sai gaskiya sai an kai su asibiti an nema musu taimako na gaggawa da kuma agaji na gaggawa. To yanzu kika yi maganan kai su asibiti da kuma nema musu taimako. Shin idan aka kawo su a irin wannan yanayi me kuke yi musu? Eh to kin ga in suka in aka zo asibiti definitely ana dan masu tambayoyi domin a san menene ya jawo wannan ciwon baya matambayoyin wanda yake kamar wata ta taba samun ciwon baya a da za ta iya samun ciwon baya a yanzu an bincike ko kuma ilimin kimiyya ya kuma nuna kan cewa wanda kamar suke shan taba wanda suka taɓa yin abortions a baya yawa ta zubar da ciki sannan kuma wanda suka yi kamar suke daɗewa haka ba su yi al'ada ba kuma wanda suka kara ƙiba haka so duk waɗannan abubuwan da kuma irin yanayin rayuwarka maybe ba dama can kai ba mai son kazar-kazar ba ne ba to shi ma duk wannan abubuwan To ma saurari kamar yadda kuka saurara wannan mahimmiyar wato zantawa kenan a dangane da bangaren lafiya na wato abin da yake haifarwa da mai ciki ta samu wato ciwon baya. Babu shakka kiyayewa dai yana da matukar amfani sosai ga lafiya. mafi akasari yawanci abubuwan da yake faruwa mata ba sa kiyayewa lafiyarsu kawai suna yin abin da yake muradin zuciyarsu ne wanda za su samu wato farin cikinsu a wannan lokaci amma kiyayewa yana da matukar amfani allah ya sa mu dace ya sa kuma mu gane mai amfani da abin da muka koya